daidai da uku da watan mai shekara ta dubu biyu da shidda muna nan gari ɗan uwanmu ka zaure a inda mun yi wa'azi insha Allah ta'ala a akan mas'alolin da suka shafi wato wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu za mu amsa tambayoyi sai sa muka saka kasar inda wannan tambayoyin su ne zai zama kasar na farko a kan tambayoyin ka zaure insha Allah ta ta'ala Allah mu dauka sun sarki ke wake kamar yadda muka ce da farko dan Allah duk wanda zai tambaya yayi tambaya ta addini ba ta tsogala ba abin da muka ce ke muka ce domin ita tambaya kowace iri ce tana da amsar ta ko da ku ba ka tambaya abin da ba a sani dan aka ce ba a sani ba an baka amsa idan haka muna fatar don Allah a yi tambayar da za ta ainihin don tana da ma'ana ba ba Allah ke malam gaskiya wasu tambayoyin don ne kamar da ya fara illa dai yawancin suna magana akan wasu suna suka fi malam suna fi malam gaskiya ne kaɗan da malam ka abubakar da wani tambayoyin wajen kala jira ka to na ɗaya dai tukuna abin da ya kawo ni shine karantarwa da wa'azi karanta tarihi ma ba shi daga cikin karantarwa da wa'azi don haka wannan ma ba tambaya ba ce ka ji an fata wannan kuma yana magana kan cewa malam ya yi bayani akan cewa Allah madafin sarki ya ce inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to yaya kuma wanda suke gani kamar cewa alqur'ani akwai tahrifi a cikin shi har ma ta sai ɗan hadisi a cikin bukhari cewa suna umar kan cewa ai da ba dan karin ka ba da da zuwa muku aya ta cikin alqur'ani kuma a cikin alqur'ani babu wannan aya to wannan ya ran da yake to da zan ko ne tambayar nan yana kusa sai in ka mishi microphone in tambaye shi sannan sai in amsa mishi tambayar don na an ce ne dan Najeriya muna amsa tambaya da tambaya ne amma kun ga abin da daga cikin abin da yake cewa yanzu wannan tambayar ma ta tsodala ce wato ana so albani ya magana shi a kenan ba ga magana shi'a kuma in ka magana shi'a kuma sai ku ce an zo garin ku an ci muku mutunci ga shi kuma tun da rakan zo garin mai yan a Najeriya gaba ɗaya sun firgita albani zai je ka gauri. to kun ga wannan tambayar ma ina ganin ta tsodala ce a'a ai ba shawara kowa na nema ba abinda na ce wannan tambayar ma kun ta kogala ce abinda muka zo wa'azi muka zo yi don haka ku bari wanda na zo in na yi magana akan shi'a ku ji to ku yi tambaya akan shi'a ran da na zo in na wa'azi a kan tsogala to ku tambaya a kan tsogala amma ina jami'an da na zauna qur'ani da hadisi nake ta karanta haka ne to ku tambaya a kan qur'ani da hadisi la tasalu an ashiya'a in tidda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tidda lakum kar ku tambaya abin da in aka amsa muku zai bata muku rai sai da nake muku tun farko ku ji tsoron Allah na'am ana wannan yake wa annabi hijir wace ah, ba a tambaya a karatun to yanzu kenan akwai malamin da za su iya kasa sabbin su kuma da za su yi da abin da su yi ba da wani karatun ba a ai hujjar shari'ar shi ke da kuma tsarin shi wanda wannan ba lazimi ne ne wajen abin biyayya ko koyi gare ni ba amma matsalar ita ce ladabi ne na majalisin hujjar. ya duba cewa in aka ce za a rinka tambaya a majalisin nashi to hayaniya za ta faru saboda ka'idar sai ya gama karantar da kai sannan zai zai maka bayanin karatu wato zai kawo maka formula sai ta rikice sannan sai zai fara ba ka amsa matsalolin da hijir yake yi matsaloli ne wanda duk mutumin da ya gani ba zai iya haƙura ba sai ya tambaya ko kuma in aka ce ana tafiya ana tambaya ana tafiya ana tambaya ko karatun da zai yi ba hujja ba ce yanzu malami ya ce kada a yi musu tambaya Allahumma sai in ya fahimci akwai fitina idan kuka karanta littattafai na ilimin usulul fiqh a ƙarshen su za ku ga babu ijtihadi wal fatwa babu ijtihadi da fatwa za ku ga an ce dukkanin tambayoyin da malami yake fahimtar cewa tambayoyi ne na ta'alluki na tsogala na kawo rikici ba lallai bane ya amsa ba? saboda haka in malam ya fahimci cewa duk da aka zauna ɗaliban su abin da suke tambaya matsaloli ne waɗanda ba su da amfani to sai hana su tambaya don annabi ya fara hana ɗaliban su tambaya yake kar ku tambaye ni ku bar ni kamar yadda na bakku hana su ce to mukan yi murna in wani baƙo ya zo shi wannan dokar ba za aiki a ƙarshe da duk abin da ya tambaya sai amsa sai mu ji ilimi wato dan adam yana da wata ɗabi'a ne dan adam yana son fitina baya son zaman lafiya amma kuma idan fitina ta zo dan adam baya iya dauka haka ne ko ba haka ba yanzu mutumin da yanzu ya karantar da kai alkur'ani da hadisi me ya kamata ka yi in ka fahimta sai ka ce jazakallahu khairan abin da baka fahimta ba sai kai tambaya amma yanzu da shi da shaidar malam ya ce da kansa miki yawancin tambayoyin na tsogala ne yanzu mun musulmin Najeriya haka kuke so mu tafi kun fi son Mun mu ɗan zariya ne duk wata hayaniya ta duniya kwakwalwar mu na iya ɗauka duk wata hayaniya kwakwalwar mu na iya ɗauka amma in aka ce an yi sun karatu shi ne karatu ya ce ba fitina ba ne karatu ne sai sai kace a mayar ya zama fitina in ka mayar ba za ka iya ɗauka saboda haka abin da muke so don Allah ku rinka mu'amalantar malami da yadda ya mu'amalance idan zai ga malami ya zo mai son ta da zaune tsaye ɗin ko kuma sai ka samu sai ka ku ƙara wa zaunen ka ƙara tsaye shi kuma wanda yake zai karantar da tsoro sai ka koyi karatu duka ce mai zamu tun da muka zauna nan karatu ko muka faɗi duk lissa program dukkan abubuwan da za mu yi a garin nan haka ne a cikin abubuwan da za a yi wa'azi a garin nan akwai abin da ya shafi tsogala nan haka ce za a tattauna wasiyar annabi ta dai irin wasiyar kan muka faɗi aka ce za a zauna a amsa tambayoyi a nan ga shi annabi aka sake cewa gobe za a ci gaba da karatu akan wasiyar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce za a yi matan aure wa'azi akan tabarbarewar tarbiyya da kuma gudunmawar su mata game da yadda tabarbarewar za ta gyaru sai kuma aka ce da daddare a gobe in sha Allah za a yi wa'azi akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Wajen wajabtin jinta da kuma gudunmawar da take wa shari'ar musulunci haka sai aka yi wannan wa'azi sai aka yi in muka sake dawowa muka ce ɗaliban makarantar informatics su kuma su ɗaya musu wa'azi a kan ciniki ta hanyar fasahar zamani asalin shi a cikin shari'ar musulunci da kuma bayani akan yadda ake yin shi yanzu duk waɗannan topics ɗin ba suna nuna za a karantar da mutane ba ne kuma mutane sai sun yi tsogala ina fatar an gane saboda haka ku yi mana tambaya akan addini ina fatar an gane na'am take da insha Allah da ke da lokacin sallah bayan da gargaɗa a cikin tambayoyi da kuma zuwa tambayoyin har zuwa kuma isha'i eh, wannan take cewa malam ko ba su da ta ce mata za su zo ba a musu abu ita kuma tana al'ada da halatta su shiga masallaci matsalar mace za ta shiga masallaci ko da ba ta shiga masallaci tana al'ada ba wallahu a'lamu muna ganin babu laifi ta buga tona ma ta shigo masallaci ta dauna ta biya nan idan ko akwai wata rumfa ko wata rihaba wadda za ta samu ta zauna a inuwa don ta fita daga sauƙi da sai ta zaman ta a can assalamu alaikum kuma lamun ta ce inda kai ga mutum na Allah ya samu wata mata a magabarta ya halatta mata su ziyarci kabari ta ne na'am ya halatta mata su ziyarci kabari ko makabarta saboda dalili na farko wannan hadisin da muka kawo dalili ne akan mata na ziyarar makabarta al'imam ibn hajar ya tabbatar da haka a cikin fathul barin sharhin bukhari yace ga shi annabi bai hana wannan mata ziyarar makabarta ba sai dai kuka ya hana ta sannan hadisi na biyu ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace matar ki Aisha da za ki je ziyarar kabarin yayanki Abdulrahman ba take in na je ba iya addu'ar da ake shiga makabarta ba annabi ya koya mata addu'ar kuma ta je ta ziyarta dalili ne akan ziyarar makabarta ne amma akwai wani hadisi ɗaya da yake da lafiya guda biyu a kiyaye da kyau lafazin farko shi ne la'ana Allah zawaratul qubur la'ana Allah zawaratul qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar da kabarta ku dubi sifar adjective din yawan Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta wannan hadisi hadisi ne ingantacce al-Imam Abu da ya fitar da shi hadisi na biyu la'ana Allah da'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta wannan hadisi tirmidhi ya rawaito hadisi ne da isi wasu malamai ne suka ɗauki wannan ba'isin na ƙarshe suka hujja da shi a kan cewa kaga an hana mata ziyarar makabarta tunda hadisin ya ce Allah ya tsira mata masu ziyarar makabarta amma shi hadisin farko shi ne ingantacce kuma shi ne na dogara a wannan babu Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta a ce yawan ziyarar aka hana ba ziyarar ba ina fatar mun gane كفرنت لتات أحكام الجنائز ذاك سامو بياني إن شاء الله نعم كما لغنى يأوي لي قوة الكوي بيكم دورك وسنسنا بألا بعد إرنك وأبنى في الأمر الذي يشتريك كمسكم من أفتكم بألا بعد إرنك مرة بيك تقتل أمار في أكل الله يعلم وأنا كان لا أستطيع أمار وأنا في جماعة من بس يعلمني sai wasu ka cewa ai jama'ar mu'awiyar ne ka ba ka yake sa ake tsini musu kwana da hankali shi wani abin ya dama kuma da ya samu warware a kan matsala to idan waɗannan tambayoyin akwai ranar amsa su Allah zai kawo ku ci gaba da addu'a albani dai yana da wa'azi kowane iri amma abin da albani ke cewa shi ne idan albani zai ce zai masa wa'azi zai karanta da kai ka haƙura amma in ka matsa sai albani ya tayar maka da hankali da zai fara maka da hankali wata rana ala wannan ke cewa cikin da wani ka ka tabbatar da ni cewa idan idan yamina abu ya same ya same ni ya yi haƙuri sanin cewa daga Allah ne sannan kuma ta aya tana ta in tusbihu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusbihu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi in kullu min indillah وما ما لم سيرت آية كما تجسوا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك idan Allah malam ina son a taimaka a rayuwar mu wannan wato duk abin da ya same ka a jimillar tsarin kaddara Allah ne madaukakin sarki amma duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka akwai wani sababi kuma da yake sa kai kai sai abin ya zo ga faruwa Allah ya kaddara za ka haihu. amma za ka haihu ba ka aure ba ba zai yi ba sai Allah ya kaddara maka aure sai yankan kaddara sai ta tabbata abin duk da kaga ya same ka daga Allah ne ne kuma yake abin duk da kaga ya same ka daga gare ka ne wato kan ana nufin asalin kaddara daga Allah ce nan kuma sababin kaddara da ke faruwa ke ta hanyar ka ne wannan shine bayani insha Allah na'am to wannan kuma za ka da Allah biyan da yake son cikin muhammad awa albani akwai ya zo da su daga zariya wannan kuma da yake cewa kamar yadda ka ce eh, ma'ana abin da mutum ya samu ko rasa a rubuce shi daga wajen allah to addu'a za ta iya wannan abin za mu tattauna matsalar nan a gobe insha Allah amma ba zan ɗan fara magana duk abin da ya samu mutum na alheri ko na sharri daga Allah ne da ma addu'a tana iya canzawa a'a bayani dangane da matsalar abin da Allah ya kaddara maka na samu ko na rashi ga shi kamar haka daga cikin kaddara malamai suka ce nau'i biyu akwai kaddara wadda take Allah ya riga ya kaddara kaza ta babu makawa a kan shi akwai abin da Allah ya riga ya kaddara kaza zai faru amma in yi addu'a ba zai faru ba sai suka ce wannan wani kaddara nau'i biyu ce akwai mu'allaka akwai mudrama kaddara mudrama ita ce Allah ya riga ya zartar cewa ranar biyu ga watan sha'aban za ka rasu ya riga ya zartar da wannan to mudrama ce ke duk addu'a a akan ran ke daɗe Allah ya ƙara maka tsawon rai ba za ta ƙara komai ba biyu ga watan sha'aban ta za ka mutu akwai mu'allaka Allah ya kaddara cewa biyu da sha'aban za ka rasu amma in ana maka addu'a Allah zai tuka abin ya kai shi biyar da watan sha'ban ƙarin kwana uku to a nan in aka yi maka addu'a ɗin in addu'a ta karɓi sai a ƙara daga kwana biyu biyu da watan sai zama biyar da wata ke a nan sai ya zama wannan ƙaddar ajalinka mu'allaka ce ke a hakan ne annabi yake ba abin da ke ƙara kwanaki sai ainihin addu'a da a cikin rankin duka da ake cewa nan tana da amfani amma annabi yake za a faɗa wa azzalimi ba a cewa azzalimi rankin daɗe yake da ya daɗe ne zai ƙara yi zalimi ina fatar an gane saboda haka idan har Allah ya karɓi addu'ar rankin daɗe sai Allah ya ƙara mishi ran in ya zama kaddarar shi ta ajali mu'allaka ce dama tana tsakanin in an yi addu'a ta karin ba addu'a ba ta wannan mas'ala ce mai matuƙar muhimmanci a cikin harka aqida ina fatar ku samu littafin sharh al-aqidah at-tahawiyya na al-imam ibn abd al-izz al-hanafi ku karanta za ku samu bayanai insha Allah ina ganin yaron kamar lokaci ya a wannan eh za mu sallah a kubar insha Allah Allah da sannan akwai tankar ruwa ana so ta shigo waɗanda suka ajiye to an shigo da ita insha Allah in sallan garba da ɗoran Allah ya har ya sallah isha'i har Allah saka da kai babu su gaba da karanta tambayoyi amma ta irin ta wasu tambayoyin kuma in aka ajiye su ba wai ba za a amsa su bane akwai lokacin da za a amsa dukkan tambayar da aka zama alaji an ba an yi masa tanadi akwai lokaci ana lura da wani lokaci da wani gari ne ko dan bayan Allah daga daure wani su ana jiran za su tafi yanzu insha Allah wannan ke cewa malam ka zo da wani abin da ba mu saba gani a wajen malamai ba to malam na zo ya zahar kai su ne na hada wuta da sauran to kuma na ɗaya malamin sunna to malam ka karanta irin wani abubuwan ne وكما ذاك الوضع كان لباسي yanzu da na an gane gida na tankaɗe a gida laifi ne? ko ko laifi ne ne gida ya tankaɗe sai dai a ce ba a fara gari ba ya kafi kenan ko to Aisha ta ce annabi yana yi bishara yana musu wanke wanke amma da an kira sallah sai watsar da komai ya tafi haka ne ko ba haka ba haka ne a tunan musulmin duniya da Allah ya lantar kusa musulmin ku dan rage wannan musulmin duniya mun samu kanmu a halin mun fi kowa saboda Allah ya fifita mu shi yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah yake al'ummar mu'minai sun suka fi kowa saboda suna umarni kyakkyawa sun hana mummuna kuma sun yarda da Allah saukar alqur'ani alqur'ani ya zo da ilmomi nau'i biyu ilmomi na ibada da ilmomi na mu'amala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da duka yanzu duk wata jami'a da ka shiga a duniya bai rage maka da kowace ce duk wani irin kwasa-kwasai da ake sai ka samu wata aya alkur'ani ko wani hadisi da annabi ya ishara zuwa gare shi amma kan tafi da musa da Allah ki rage zai ɓata rikodin wannan kar mu tafi da musa bari ɗauko wani misali wanda a shekaran jiya nake gaya wa wasu yara ina karantar da su eh, mun je taron NSS ne da daddare wajen karfe uku na dare haka kamar na gama taro sai ce bari tafi gida to daga cikin university zuwa gida na tafiyar za ta kai kamar daga nan zuwa cikin taku makarantar nan ta informatics minti uku sai wani ce ah, da daddare haka na wa ai da daddaren tashi sai da annabi ya ce alaikum bil jilja fa innal arda tutwa bil layli annabi ya ce ku rinka yin tafiyar dare saboda ana takura ƙasa da daddare to cewa a yi tafiya da daddare yin tafiya da daddare ba wai suna ba ne zai ka yi tafiya da daddare a'a kawai maslaha ce ake neman maka a kilomitas ɗin da za ka ci da rana idan da daddare ne to za su raje idan yaran da muke wa abin da muke wa karatun a lokacin dukkan su yara ne waɗanda suke da scientific background dukkan su science karanta na dukkan su wasu na karanta computer wasu na karanta information technology wasu na karanta electrical electronics ma'ana dai suna da scientific background su na ce musu kun ga yanzu we can prove this scientifically za mu iya gaskata maganar nan ta annabi a kimiyyance ban banda a matsayin da na mummunai dama mun yadda amma a yanki an tabbatar da cewa rana in ce rana ce ta taɗa ƙasa sai ƙasa ta bankare idan rana ta yi idan dare yi ta sanyi sai kuma sai ka tsinke sai na ce bari in yi muku misali na neman idan wuri ya taɓo in ya bushe sai daga ƙasar wurin duk ta tsakage me yasa ta tsakage saboda ba ruwa ya cika ta yanzu da ruwan ya tsofa sai ƙasar ta koma ta matsi yadda take to ƙasa tana nan matsatsiyar ta sai rana ta sauka kanta sai ta bankara ta biyan da ya karanta injiniyarin a nan zai iya problem ɗina rai masu yin gaba ba a yin gaba a manne single yadda an dabba ta me yasa ake yin gaba a dabba ko saboda tana buɗewa tana bankarwa kuma tana haɗewa me ke jiɓa ta rana in ta sauka takan jiɓa ta akwai kuma wasu dalilan nan motsi wanda an yi ta a haɗu da sauransu wannan su waɗanda suke building injiniyarin da kan sassan sassan wannan to abin da nake cewa yanzu waɗannan ilmomi ne waɗanda suka shafi harkokin kimiyya ko kuma kun ga annabi ya shiga ko da yake alaikum bidilja fa innal arda tutwa bil layli yanzu fa innal arda tutwa bil layli ana iya gane ƙasa ta takura da daddare ana iya gane ta buɗe yanzu ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi akida ya shafi wasu ilmomi ne na kimiyyar zamani da muke kira ko yanzu annabi ya kasa wannan ya zama wani tushe ne na wannan ilimin kamar ku ji abin da alƙur'ani yake dangane da mas'ala ta rai da mas'ala ta bacci Allah madaukakin sarki da nassin alƙur'ani yake cewa lillahi mulku samawati wal ard la wannan al'aya da take magana akan dauran bacci subhanallah wa yursilu al-ukhra ila ajalin يسمى أنا الغصاب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يوم من آية كما مدن وما أبن الله الذي كي أما آية تتجيب آية تأكيد القرآن تجيب الله يتوفي أوكا رايقا سأدسكي متوى فأنا الله يتوفى الأنفس shi ne mautiha idan ka gairai ya miki to Allah ne ya ɗauki ran a wannan lokaci yalla ki lam mut da kuma ran da bata mutu ba fi manamiha a cikin ta ita ma Allah ne yake ɗaukar ta yanzu dukkan mu da muka je muka karanta biology an karanta da mu wani abu wanda shi kansa da turai har yau bai san ba amma kuma da qur'ani ya faɗa abin su aure su suka ce idan ka kwanta bakin an unidentified object wani abu da ba a san ko ba sai fita daga jikinka haka nasara yake nasara asarar duniya nasara mai ta sallah nasara mai dubin sani ba sallah suka ce wani abu da ba a sani ba sai fita daga jikinka idan ka dawo kuma ka farka sai dawo wanda kin da shi qur'ani sai yake yalla fi lam tamut fi haka na ran bai mutu ba a cikin bacci shi ma Allah yana ɗauke shi kana kwanciya bacci sai Allah ya ɗauke ran cak sai baka daga kai sai tashi ba rai a jikinka dan haka hadisi sahihi cikin littafin at-tibbul nabawi na al-imam Abu Nu'aym annabi yace an-nawmu aqul maut bacci ɗan uwan mutuwa ne da ka mutu da ka bacci an tura ran sai baka da numfashi sai ce sayin sukun lati qada alaiha al-maut wurin da Allah ya hukunta zai mutu a cikin bacci din dama yana hannun Allah sai kawai ya rike sai numfashin kawai za a cire sai a ce daga kwanciya bacci ya mutu dama ya mutu din tun da numfashin ne ba a cire ba idan ajalin ya a bacci sai a rike idan da saura sai a sakora sai kuma yake wa yursul al-ukhra ila ajalin musamma ran da kuma Allah bai mutu ajalin shi yi ba shi kuma sai a sakawa mai bakin har zuwa ga ajalin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wato ya ƙaddara yanzu kun da wannan ayar ta nuna mana mu musulmi da muka karanta science muka karanta biology abin da bature ya an unidentified object wani abu da ba a san ko ne ba yana fita daga jikin mai bacci sarki ya tabbata da Allah mu alimul gaibi ya sanar da mu Allah ya sanar da mu a Qur'ani da yake ran ne yake fita yanzu wannan ayar tana magana akan biology ko ba ta magana akan biology tana magana akan biology sai wannan ya nuna mana addinin musulunci ibada ne addinin musulunci mu'amala ne da ashe wannan yana nuna mana tun da dai annabin ne annabin karatu ne na addini da mu'amala to in har muna so mu gaje shi da ike cewa al'ulama warasatul anbiya'i to lallai ne na mu ilimi na addini da mu'amala annabi dawuda mechanical engineer ne nasin alkur'ani ya faɗa mana annabi dawuda mechanical engineer ne so sai babu alaƙar cewa tun da kai annabi ne ba za ka iya shiga wata hudda ba annabi sulaimana menene sarki ne annabi dawuda menene bayan mechanical engineer tsohon soja ne wa ashe malami zai iya shiga harkar duniya zai iya shiga talahira. ma'ana kenan sai mu zama na rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati Allah ka ba kyakkyawa a duniya ka ba kyakkyawa a lahira to mu dawo kan amsa tambayar menene aibi idan malami ya kasance ya zama electrical engineer ko ya zama technician halin da musulmin duniya suka samu kansu a cikin kaskanci da yin kankin da su iya waɗannan abubuwan ba yanzu ne microphone na ya a na guda biyar Da this is technological yanzu wani ya saba fasaha zamani mu a wurin ma'aiki ne wannan microphone ɗaya yanzu ya isa a wannan aikin fiye da haka ba yanzu microphone ɗaya ɗin nan zai iya shi da duka rediyon nan ko sun kai guda dubu kuma duk ƙarfin ɗaya ne har ma ya ma fi zaman lafiya a harkar fasaha don yanzu wannan akwai haɗari domin ta iya yiwa akwai wani microphone wanda condenser da ke cikin shi mayan ƙarfin shi ya fara rauni ya ce rinka hararar ɗayan sai biya ɓata sauran ɗin to saboda haka abin da yake ba mu takaici jama'a sai ka ga an je wurin wa'azi na taɓa zuwa wa'azi a gombe wajen shekara goma da suka wuce aka yi wa'azi kowa ya ji daɗi aka tashi ba masu kasar gaba ɗaya ashe bai ɗauku ba an samu wani technical error wani kuskure ya faru a wata waya duka sai bai ɗauku ba to kun ga wannan ba daidai bane ya kamata musulmi su tsare akan wannan bari ku je mu labari mu dan take shi wani da ture ne bawan ne aka shiga da shi masallacin annabi ya je ya hada wasu na'urori da ya fito ya tsaya ya duba ya duba yake wannan kun ce kabarin annabi kun ce kun ce wannan kasar wanda ba musulmi ne kamata ya shigo da kuma kuka shigo da ni ko suka ce abin da wanda zai iya wannan aikin a wancan lokacin babu wanda zai iya aiki. Sai ce the Muslim world need to be improved duniyar musulmi tana buƙatar ta sake ingantuwa ingantuwa ta hanyar ne ilimi waɗannan abubuwan gaskiya na koyon su na iya ne kuma a kan koyon su nake kuma a kan koyon su zan yake insha Allah ta'ala kuma na wani abin mamaki yana daga cikin aiki na da nake samun koyo ba wani kawai na iya ne don ɗan nan ban yi ta fasa ba a'a har aikin na nake yi don ta ga ɗaki ya ta same ta kasa kasa da ɗan balma ta soda da wayoyi nan na bin ta wannan nan na bin ta wannan aikin kenan kuma a haka ana taɓa ana taɓa karatu kamar yanzu ka gani na shiga cikin filin ina wuri wayoyin kwamfuta da haka ake hana ta ina fatar an gane aiki na ne gaskiya saboda Allah Allah ya taimaka don haka kuma ku yi ƙoƙari da makaranta na gwamnati a gina muku mai yadda kai ku bari arna su zo daga fatakul wallahi ba haka na jirgin yin mulki to kare da yi kokari ku karanta sciences chemistry biology physics mathematics english idan kuna da big brain yanzu ba wasu ku san an tura sun da su an tura wasu kanu ku dawo sai ku zo ku a abu kina da mu dan gare da muke sakaci shekarun baya musamman yanzu ɗaya ta zama a hannun arna da arna da kare da buru da zai a kanan su a mata su ƙarfin ina kwanaki da aka ɗauyin mutane yaran NSS kaza kaza na fara su nake kai ku a hankali in wani dinne biyu tun da a haife ku ba ko kuma kuna ɗan ƙanana yanzu ku yanzu ku ji a hankali abin da muke so ku kwantar da hankali ku yi karatu ko nawa dawo hannunku amma da hayaniya da harbuwa da za ta yi yankin 78 zuwa 79 wasu ɗan musulmi da suka fi kowa ɗan mun hazaƙa tun da aka yi suka fushi suka fita daga ɗaiɗe suka ce karatun kuma kirki a daidai wannan lokacin sai kafirai da fasikai sai suka yi sai suka faɗo ɗaiɗe sai suka karatu sai suka biya sai suka zama malaman yau su ne doctors su ne professors su ne engineers su ne xod su ne biyu su ne komai kamar yadda makka a hannun annabi ibrahim take da ƴaƴansu da ya rasu ƴaƴan suka rasu sai musulmai sai suka zo suka karɓe makka sai annabi ya zo yake da ƙarfin ya zai kwato ta a'a sai ji a hankali da ya zo da kayan harami ne me zai yi da hara aka ce ba zai ba ba ce da bala'i sai an shiga da aka zo aka rubuta sulhu ya yi sakataren sulhu sai na ali sai na ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ta ce ne ke sai ce kaɗi zan wannan ne da mutum rahim abinda muka sani bismillahir rahmanir rahim sai kalin gudun ali ya الرحمن الرحيم أسمي لك أخاك من أن يقال له في أعلمكم آه، باسمك اللهم ربك النبي يدرى الرحمن الرحيم لهم أمكم ونجد أبن يلم حمين يعني في جسم حسو حسو أسي بمارا أسي بعد فهذا ما سأله فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم suhaila bin amr ko kafirin ya sake nida wannan shi da muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi da suhaila dan amr wakilin mutanen maka ko muhammadu dan abdullah a sai ce ta ya a fata umar ya allah yake har ma su tsaya suna nuna sharaɗi da na karai ba su yake kai eh kai a hankali shi ne Allah ne abin da yake za mu karba Aliyu zai ka soke Aliyu yake ya rantsa da Allah hannu da zai soke Rasulullahi ba sai da duka yarda to kun ga haka su so a yi a buge haka matasa amma in muka ta ku guda a yi in kaddara ku abin a a yadda ya amma da ta yanzu za a buge abin amma da aliyu ba da umar ba sai ya ce a share rasulullah aka ce ko in ce amma su alƙalami aka sai tukara inda rasulullah ya ce sai ce wa kafa billahi sabila in ce da ku so da ni manzon Allah ba sai Allah ya ce da sai da Allah ta isa ya ce a rubuta aka zo rubutun sulhu majalisi aka ce a rubuta daga wayar duk musulmin da ya rubda ya koma makka wa ko na namale kuma da yake a rage ta sai musulmi samari subhanallah subhan a'udhu billahi musulmi wannan ga Allah sai ka aike ne Allah yake yawa da ke dukkan mutumin maka in musulun ke dawo wurinka za ka bamu abin da makoma da shi na ga Allah yake ne yadda ka ce subhanallah subhanallah shi samari suna ganin wannan yana ɗanki ne a cikin mutum ba za a tsaya ce a. an gana aka ce sai aka nan da ba kuma aka ce bana ba umara an soke umara kuma kowa ya sa harami kowa ya tafi da gadda annabi yake ku yanka hadiyar ku anan cikin ya Allah ba maka da shiga ba yake ku yanka anan ku yi aski sai da ummu salama ta ce sai ta fara yi da yake kowa wani haka aka jiya ba a wannan umarar ba a ƙarƙashin yarjejeniyar shi ne baɗi za a koma a yi annabi muhammad sai ga wani lolin ya gudu daga makka kwana biyu sai ga wakilan kafirai guda biyu sun zo sun ce sai muhammadu dama sharaɗin mu shi ne biyu wanda ya zo wurinka za ka ba mu tafi da shi yake haka ne to wani ya tafi da shi a zaune sai a ba mu tafi da shi annabi yake tafi da shi sahabbai subhanallah a ba musulmi ka fara kaza kaza kaza wallahi sai ayyaji manzo Allah ya tsani da da mutum da arba da ta bara a saba a wannan halin da suka ɗauke suka tafi da an tafi zalzala ta a jihar alibayan garin madina sai ta ci jiki kuma gogon suna ya iya duniya kamar ma ba kama shi aka ba kamar abokin tafiya ne suna jira su biyu da ɗaya da takobi ɗaya kuma ba takobi da hira ce yi ce su amma takobin nan ta ku tana da kyau don kuwa ta tsori mu gani a da wani nan ko ba su masha Allah haka su gaba da jira an manta ma wannan an kama su ne sai haka cewa take ganin ta ka taɓa hankali an gani da ya karɓi take da ya dubi mafi ƙarfi daga ciki sai da haɗa mishi to da ya fitar da mafi ƙarfi ragon sai dawo madina da gudu hajjaran madara mabiyan shi lafiya sai ya kashe ɗan uwa na yake ke zauna ni zai ma ta tun da na ba ku cikin ka gani wannan gida sai sai tsaya a nan bulbulauta sai ya kafa baba القائدة كينا دبا معنى القائدة كينا العربي دبا فهو دبا إذا لم تكن مكتابة دبا يكفى القائدة فرقوة كينا انت كنت حديث باوي الله في القرعة بنمي فرنا مدنوي المهجم من بنيرا سيستم كينا يجي يكفى دبا يجي يكفى دبا يجي in mutanen maka suka fito kasuwanci sai ba su shige su kasuwanci sai sun ciye riba sai fito ya jijjige su da kwaci dukiya ko na zauna yana cin abinci yanzu su ya zama rajula nuna biliyan ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء في ده بقى عملت ايه تنزيل على مدينة بقى كفا جميل لو أنا فهمت تقوى shi ma nan ana ta faru sai suka haɗu da suka ƙarfi sai suka rinka tare ƴan kasuwar makka suna kwace dukiya a hannun sai suka karya zalin da daga ƴan kasuwar makka da abin ya zama bai ta kasuwancin makka sun mutanen makka da kansu suka ɗauko takardar sulhun nan suka zo wurin annabi suka ce Muhammad kaga wannan sulhu da aka yi eh, to ya zama jaraba abinda muke so a yaga takardar sulhun nan mutanen sa na bayan gari su dawo su zauna wurin ka. duk wanda ke so ya zo ya zauna wurin ka ya yanzu ba sauran fada annabi ya ce a haka suka ce a abinda za a yi ne suke shi ke kaga yanzu da kansu sun zo sun rubuta abinda suka hada ko a wancan lokacin idan da an ce a yi da ƙarfi musulmi da ƙarfi musulmi ne za a kashe kuma abin da za a fassara annabi a tarihi shi ne ya zo ya kawo tashin hankalin da ya kasa dangi na haka wani da wani da da muke karanta tarihi su da ya wurin yanzu yake ko da kusa ni ban da muhammad ba amma na san allah ke magana da shi yake ban wannan abin da wani yake wahayi ne wani karfin tunanin dan adam yake domin duk wata da'awa za ta iya karyewa a daidai wannan wurin in an sa mata karfi yake amma sai annabi ya sa mata hankali mutum ya sa abin da suke so mu dawo cikin ɗin ko nan abin da suke so yanzu abu da karfi ko an daɗe ne da ban ne da sai mu fitin hikimar shi mu ko kanmu shi ne ku zo ku karatu abin da muke so ku rinka samun A A B B what sai ku fita da first class second class wane ne wane ne ce wani an ɗauke ka lecturer an tura ka sun da ke je kaka master wani an ɗauke ka lecturer ka ci ka san ka je kai PhD kuna ba wa sai ce wani A wani ɗan ƙauyen ina ne ɗan ƙauyen rigin ne ke namu ne ko ne sab wani A ko ne B wani A ko ne kaza wani A ko ne kaza kuna nan sai ku zo ku kawo ka'ida sai ka ce to ai ita makarantar ta jihar gidawa don haka arne ne da haƙi a cikinta don haka kawai sai a sarkiyar amma duka ifa ita gwamna kuna ta hanya a gari haya haya haya haya arna zai zuwa daga asa idan su kuma suka lishina shiga sai ka ji okoro okoro shi ne biyu da wallahi sai an yayin gari da ɗaya sun ban kamar ba ta ku da kuma duk ɗaya biyu yanzu ku gani sis ɗin sardan ranar jefa ɗaya yake cewa ba mu kafa jami'an nan don ta kafa al'ada da addinin mutanen garin ba garin zariya al'adar musulunci addinin musulunci ba abin da ya haɗa zariya da arnantaka kakaf sarkin zai aliyu ɗan sidi 1942 yanzu ba saboda an ce za a gina keke a zariya yake a'a cikin wariyar kasar musulunci ko ba ce ta a ciki ba za a yi ce ce da aka haɗa aka haɗa sai ce tafi can dutsen ku fauna ita ce wuta ta kawai gobe hudu bar idi sai wata hudu ba ne zafi tana nan na fassara ta da hausa ina isara hudu ba a wani kusa da ne da ya zuɗi da sai aka tsanta hudu ba sai aka tafi da ita ingila nan kuma tekin sai aka je aka fassara ta turawa suka ga abin da ke ciki sai suka ce in eh, suka bar mutumin nan a mulki to ba zai da kristiyaniti ya bi a bayan sai ka zo aka ture shi da karfin tsaye aka kai shi na kwado ya zauna domin mara abin da kai ke ɗan ku zai sami kasa ina mara sala mun haɗu kan tarihi yanzu ka je kamar ya ta alaƙa da zola ce da kashi a kaɗi ta abin da ke cewa jama'a wallahi waɗannan abubuwan sun kuma kuma iya in ba haka ba gaba ɗayan da a duniya yau ta koma haka wani lokaci ɗan alƙa'ida suka je suka aika da wani saƙo ta sa aljazira ya ka rinka fi gida gidan talakawa ya na son a gano a ina suke sai nake ta bisa sake bayan kuliyar yanzu ta yi ka haka yanzu da biyan sai nan yana hannunka a tsakiyar daji sai ka aika da saƙo intanet ba wata yawa da ta haɗa ka da duniya ko iska da haka za ka ɗauke kan duk da za ka ɗauka wace za ka zo kuma duk da talaka kuma kawo da ƙofofi hankali wa'annan nan ina suke in na ku nan islam aika saƙo billo wa ainihin bawahir ya aika wa mene ya aika wa mene masana jindi duk aika kuɗin ya suka aika da ƙannan kuɗin ya suka zalla yau ya su koma tsakanin biological anthrax da menene chemical da nuclear da kuma technology to in kuka zauna a baya to za a yi ba su dan haka na ɗazina wata magana na ce zan fassara magana ina zo lakta da zan yi ɗaliban yin kamata ita ce wallahi duk Najeriya babu garin da suka ci mulkin farar hula tun zamanin sardauna ina tabbatar muku Allah kamar ku a dai wannan zamani ni wannan harkar tawa ce ni na ta irin abin da aka kawo muku ranar da na je da ga bread bank da aka sa muku a jihar gida waɗannan bis guda biyu da ko kuke ga kamar wasa wannan duk kuɗin da ɗaya ɗaya take da su yanin da ɗan naku fasiri amma ku da shi guda biyu jirgin jirka ba wai gidawa ba ba Najeriya ba duk Afirka za a iya ciyar da su intanet da waɗannan ko waɗannan kuɗin ko gwamnati ba ta kawo giran da gwamnatin tarayya za ku rayu da wannan a duniyar yau to ba kuma makaranta aka zo ta kafa muku to yanzu ya rage idan ne ya aza kuɗi a ƙasa ya binne in kun nema, ku kun da ku noma kasa ku je kuna allazi ya mutu ga abinci a gidan Allah ya taimaka mana fata ah, wannan mana yana tambaya guda biyu tambaya ta farko yace malam ga shi wannan fitar ta zo karewa ta kuma a cikin zata shiga malam wani kawar da ta wajen zaben mutum kirki na gari kuma ta ce kuma ta tambaya ta ce an gina malam a wannan hali da ake ciki na lalacewar ajiyar da sauransu malam na cikin ya kamata mu da mun fara imani wata hanyar yi kamata ka biyu ko ku bi don ku tsau da ɗan takara na gari aiki na gari na kowa ne da haushe yake ko ai duk inda mutum kirki yake ai kun san shi jama'a ina fatar mun gane lokacin da sarda na da ta sa ɓalewa suka tsaya takara kun san yadda ta sa ɓalewa ya kantan ita ya ku ɗan Najeriya ku zaɓe ne in kun zaɓe mu za mu muku kaza ba mu muku kaza ba mu muku kaza da aka zo ana neman za a yi zarce kun san mai tafa ɓalo ya faɗi a cikin shi na kamfen sai ce ya ku yan Najeriya ni ne Abubakar tafa ɓalo ya Prime Minister Najeriya me zai hana ba za ku sake zaɓe na ba saboda na yi muku abubuwan da nake zan yi ku ji ba kuma har na yi ƙari to ku zaɓe mu daga naban in ci gaba wannan automatic da ce ke saboda haka in ta tashi zaɓen mutum ku ji zuwa nuna akan mustawa lokan level wani ne da zai kirki yana taimaka a talakawa wanda zai ce ku zaɓe ni don ni ba na ne yi ne amma kana da shi ba ka taɓa yi ba in ka zai ce ku zaɓe ni zan yi iya ka tafi ku ba elisola saraki a jihar kwara ya yawo da ya zama shi ne uban siyasar jihar kun san dalili da zara an yi gobara ba su safa ta ibira kofar gidan ya maka zaje da bandir bandir na kwano da katako da kuɗi da abinci ya baka abinci ya baka kwano ya baka katako ya maka alheri ya ce Allah ya kiyaye da zarar ya ji cewa an yi maka rashi zai je maka ta'aziya da zarar ya ji kaza zai je da ya tashi ya fitar da ta takarar janna ɗansu sanata duka sai suka ci wani ɗan haifar da duka su ya zuba da ya tashi cewa ta zaɓe ta ce babu takara sai ta jam'iyya to mun kuma wani son mu tsaya da jam'iyyar kowa tambaya ta biyo ce ya zai lokacin nan masa ganiyar aƙidoji daban-daban ya tsara imanin shi ka je ka koyi ilimin tauhidi a wurin malaman sunna sannan ka rinka roƙon Allah ya tsare ka za mu zo zan karanta muku wata addu'a cikin abubuwan da zan faɗi a gobe inda zaka ji annabi da kanshi yana tawassul yana roƙon Allah Allah ya tsare shi daga rikicewar imani to waɗannan irin addu'o'in ka lazumce su na'am Allah ce malam ne yace kai magana akan roƙo cewa an da roƙo roƙi Allah to ne da banci roƙon da ake wa mutane da kuma roƙon Allah shi ma ku roƙi mutum ce ba ka wani abu shirka ne to ku yi haƙuri game da matsalar roƙo tana daga cikin matsalar da zamu tattauna a gobe da roƙo da addu'a din insha Allah na'am wannan da yake da har wajen sai uku da ta malam Allah shi kan wannan da wai suna da ban kana abubuwan da ya lokacin sai su duka karfin da ba da amsa shi yasa suke waɗannan tambayoyi musamman tambayoyin guda biyu da aka karanta da su akan wannan tabbatar aliyu fi atbabiya da kuma abin da ya shafi tambayar ma'ana da tambayar wato hadisin umar bin khattab wanda yake cewa dan karanta muku sura daga cikin sura ce daga cikin alqur'ani ko kuma ayat daga cikin alqur'ani ko babu ita a cikin alqur'ani ba khairan wato ko ba mu zarge ka da yin tambayar don tsogala ba za mu ce maka ba lokacin a amsa ne kai haƙuri idan wani ya maka tambaya don ya ruɗa ka suka ce baka sani ba ko kai ba malami ne. matsalar addini tana da sauki kamar evangelist kiristoci sukan samu musulmi su ce to ai a littafin naku kun masallata Allah ya ce ko yan wuta ne sai mun musalli na amma ba ta tabbata ga masallata me zaka ce sai ka ce ni eh, ka wannan in kaga su da muke cewa da ugo ba malamai suka masallaci ne suka same su sai na karanta maka faulin musallin a malamai yake karanta su je kalle kai ne nake saya da suka ne ka zauna lafiya nan ma wani yake maka ba sai ka ce kai ba malami ba ne ma'ana in kai ba malami ba ne kakka shiga cikin harkokin ba suke na malamai ne ka zauna lafiya amma in kai malami shi to shikenan kowace sai ka tambado ku haƙuri ku ci gaba da addu'a <laughs> alwana ne ita ne hukuncin yaro ya kwana ɗakin mutum da matarsa domin na ji ce dan abbas ya kwana ɗakin annabi sallallahu alaihi gaskiya yadda hadisin na yazo a cikin sahihul bukhari shine da aka shimfiɗa filin sai annabi da eh, matar shi mai suka kwanta kamar yadda miji ke kwanciya da mata shi kuma dan abbas sai ya kwanta daidai tsawon filan ya sa kanshi nan fatan kun gane kamar da teburin mai yake haka ce nan da nan mai gida da ta su kwanta nan kuma shi kuma sai wannan ya kwanta haka ya faru a cikin hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari to yanzu menene hukuncin in haka ta faru ya halatta sai dai abin da baka ce ai mai iziya ya ce idan yara suka fara wayo ko suka balaga bai halatta a kwana daki ɗaya da su ba shine idan an samu kai a halin wadata wuri kenan amma an babu wadata wuri sa ai yanzu kai ka san rashin wadata wurin ke za ta kai da haka idan ba da wadata wuri yaya za a yi wannan yaro ba ko a ce kuma a kwanta haka rashin wadata wurin ke ta kawo to yanzu ka samu kanka kai kenan ɗaki ɗaya gyal na haya da kai da matarka da 'ya'ya biyar to yaya ku za ku kwana a waje su su kwana a ɗaka ne ko ku kwana a ɗaka su su kwana a waje yanzu ka ga larura ce sai dai kawai a rinka taka tsantsan ko kuwa yawwa eh, wani ana sanar da yan daura za su za su tabbata gurin motar wanda suka zo daga daura wani su mana tambaya ta ne ta ne ne bambancin sanar da mata suke wajen matsa ƙasa da kuma wata ba su wajen buɗe bakon su mata za su iya yin haka kamar maza wato babu inda aka ce mata su matse kasa su a cikin sunna sai dai cewa aka yi maza da matan za su yi sallah a umumin magana annabi kamar ta annabi da yake cewa sallo kamar aiki mu yau salli hadisin da yake cewa wai ita mace in ta zo ta mammatsa jikinta domin ita ba kamar namiji ba ce hadisi ne mursali da ishi al-imamu abu ya fitar da shi a cikin kitabul marasi ba hadisi ne sahihi ba ka karanta takhrijin shi a ƙarshen littafin suratul salah saboda haka yadda namiji ke tsayawa haka mace ba ta tsaya to wasu na cewa ai in ta tsaya ta buɗe kafarta wani abu zai zubo daga farjinta ya ko ta matsa kafar ma bata matsa farjin ba don matsa kafar ba matsa farji ba ne da haka haza ta aulin ba ido wannan magana ba za a ɗauke ta ba abin da ke daidai da namiji da mace sallar duk iri ɗaya ce sai dai idda shari'a ta bambance da ta ce idan liman ya wani kuskure ko za a yi mai tambihi namiji ya ce subhanallah mace ta yi tace amma cewa mace za ta yi karatun sallah a ɓoye tana magana ba ta da asali a musulunci hatta mai risala fiqh malikiya cewa ye wal mar'atu duna rajul fil jahl mace tana kasa da namiji duna aka ce ba a ce akasar rajul ba in namiji zai ɗaga mure shi 100% shi ita kuma sai ta 70% amma a ce mace za ta karatu a sirrance gaba daya babu wannan a musulunci aisha ta wa mata limanci tana tsayawa a tsakiyar su tana yin karatun sallah a bayyane haka al-imamul baihaqi da al-imamu abubakar bin abi shayba suka fitar a cikin littafin al-musannaf da isnadu sahihi don haka ku koya matan ku sallah irin ta sunna Allah ya taimake mu Allah ya rubuta da larabcin yake afadallahu awqata baitul muhtaram al-albani afawai وفقنا الله بالخير يا شيخ كيف نعالج مشكلة الاشتغال بالاحاديث النبوية بدون ذكر صحة الحديث أم عدم صحته ربما نسمع بعضا من المحاضرين يحتجون بالأحاديث كثير من الناس بمجرد أن سمعوا الحديث يعتقدون أنه صحيح ونحن نخاف أن ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم جزاك الله خيرا يا أخ الإسلام هذا السائل يسأل عن مسألة مهمة من المسائل وهي أن بعض المحاضرين والواعظين والخطباء وما إلى ذلك من المرشدين يريدون الأحاديث النبوية بغير ذكر سندها وبعد تخريجها من مصادرها الأصلية يحتجون بها على الطول من غير أن يخرجوا مواقفها من الصحة والضعف هذا سميع منكر عند المحدثين إذا ورد الحديث في صحيح البخاري أو مسلم لقد جاوز القنطرة بالصحة والسلامة أنك لا تحتاج إلى ذكر ما موقفه من الصحة أو أكثر أما إذا ورد الحديث في أي كتاب أو ديوان من دواوين الإسلام فلا بد بعد إحالة الحديث إلى أصله أن تذكر صحته أم ضعفه إما من عند نفسك أم من عند واحد من الأئمة كأن تقول قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح أم قال الذهبي أم قال النووي أم قال الألباني أم قال المعلمي أو غير ذلك أما أن تذكر الحديث من غير حديث الصحيح من غير أحاديث البخاري ومسلم بغير ذكر السند وبغير ذكر موقفه من الصحة أم غيره هذا شيء لا يجيب fil matsalar hadis mai tambayar yana cewa ne <clears throat> mutum ne ya zo yana wa'azi sai ya kawo hadisi bai faɗi ya inganta ko bai inganta ba ce to yaya za su a matsayin su na ɗalibai masu saurare na farko dai bai halatta a cikin shari'ar musulunci ba ga hadisin da ba a bukhari ko muslim ba ka kawo shi baka ambaci inda yake ba baka ambaci matsayin shi da wajen inganci ko rashin inganci sun ka kawo hadisi daga muwatta ko abu dauda ko turmiji ko nasa'i ko ibn maja ko ahmad ko na littafi dole ka ce ya inganta ko bai inganta ba allahumma sai mantuwa ko kuma rakkanwa in ta faru to yadda za ku ku ɗaliban ilimi masu saurare shine ɗayan abu biyu ko dai in malami ya kawo sai ka tambaye shi ala gafarta malam wannan hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba sai malam ya bayani kada ya fushi ko kuma kai in ka gano hadisin sai ka je ka samu littafin da malamai suka yi ta sai ka je ka duba duk wani hadisi da ya kwana a duniyar hadisi a yau malaman sun rubuta littafi sun bayyana matsayin shi a inganta ko bai inganta Allah ya taimaka amma kun ga muhimmancin koyon ilimin hadisi zai taso kenan kamar da nake faɗi Allah ya taimaka wannan ke malam akwai dalilin da zai sa haɗa salloli guda biyu kuma da kasar ba a yi a lokaci ɗaya kuma a halin zaman gida akwai dalilai da ke sa a iya haɗa salloli guda biyu ba a halin kasar ba a halin zaman gida daga cikin dalilan akwai halin rashin lafiya daga cikin dalilan akwai halin ruwan sama ko iska daga cikin dalilan akwai halin tasowar wani izini wanda ba dawwamanne ba bari yi bayani malamai suka ce mutum ne mara lafiya wanda yakan farko kuma rashin lafiya ta buge shi idan ta buge shi yakan ɗauki tsawon lokaci bai farfaɗo da zai iya sallah ba to sai lokacin sallah a zahar yayi sai ji shi lafiyar shi lau amma yana dukkan tsammanin cewa akwai yiwuwar kafin la'asar rashin lafiyar ta buge shi kuma zai farko ba sai magariba ko bayan isha ko makamantan haka sai ka ce ya halatta a lokacin azahar din nan yayi sallar azahar da la'asar yanzu yayi jam'i na takabir kenan ya jawo sallar la'asar ta shigo lokacin azahar ya halatta akan haka ko kuma halin da mutum zai samu kanshi a halin ruwan sama ko iska ko makamantan haka mun zo nan mun taba sallar mun kira sallar magariba sai muka ji hadari ya taso sai ne da ɗan hadarin nan ya sauka bayan an tafi gida ba za a iya dawowa sallar isha ba to yanzu da aka kira sallar magariba yanzu yanzu sai a tada ikamar magariba a yi magariba sai a sake tashi a tada ikamar isha sai kuma a yi isha sai dai a nan akwai faɗakarwa ita ce malaman fiƙin malikiya suka ce za a yi kiran sallah a cikin masallaci ana mai sauke murya sadda za a yi ita isha din wannan kiran sallah ba shi da asali a sunna don haka ba za a yi ba abin da ya tabbata a sunna za a yi kiran sallah ɗaya za a yi ikama biyu sai a yi wannan sallah an yi jam'i na takabin kenan a nan ma a nan jam'ar takabin din da aka yi ba wani jinkiri saɓani yadda za a ce wai a ɗan jinkirta a yi sallah nan take sai a fita ko kuma ruwa ya fara zuba kamar karfe shida na magariba ake sa ran zuwa karfe takwas wannan ya gama kuma ana fatar za a iya fitowa to sai kowa ya jinkirta sallah sai a bari karfe takwas sai a fito sai a yi sallar magariba da isha yanzu an yi ta asiri kenan an jinkirta sallar magariba da isha har zuwa lokacin isha waɗannan bayanan gaba ɗaya ku ɗauki littafin fikin sunna da littafin allah fikin wajiz sannan akwai littafin sukukin da guda wanda ah, malam mashhur hassan salman ya rubuta shi akan wannan matsalar sai dai kuma mun haƙurin sunan shi ban kiyaye shi a yanzu ba don littafin bai daɗe da fitowa ba haƙiƙa tafiyar mu aikin hajjin nan ne muka ga littafin ya fito to gaskiya saboda Allah bari ka sunan littafin ba amma dai littafin yana nan a wuri na in da ko na Abu Qadir yana da shi ko kuma wani malami yana da shi to amma in babu akwai bukata za a iya fito sta ɗin sai aiko muku da shi ya tattauna wannan matsalar don na biyu matsalar tana neman ta zama rikici tsakanin musulmi cewa dan ne za a haɗa sallah tsakanin magariba da isha ba a halin kasar ba ana iya haɗewa saboda waɗannan dalila akwai aljam'u lil haja shine nake ishara aljam'u lil haja misali medical doctor ne zai shiga ɗakin tiyata likita zai shiga tiyata karfe ɗaya na rana ba zai fito ba sai karfe bakwai ba damar ya kai da tiyatar ya sallar la'asar zai iya yin sallah a zahar da la'asar a yanzu karfe ɗaya ya fara tiyatar har zuwa karfe bakwai na fito sai sallar magariba da waɗannan misalai ne mai amma dai kan ya halatta in sha Allah Allah ya taimaka na'am kuma da an ba wani abu ba ba wani dalili ba wani ba wani dalili haka sabbin mutum ya ce zai yi sallar da eh, jam'i tsakanin eh, azahar da la'asar ko magariba da insha to sai dai shi annabi ke sai magana ita ce a na ana yaya mala wanda ke cewa eh, mala haƙiƙa Allah ya hore maka domin na ji ka shiga tauhidi fikihu hadisi ka shiga lugha kuma ka shiga physics biology da computer to malam duk da ka ƙi tarihin ka dan Allah malam ka faɗa min a aiki wata hanyar zan bi in kai ga irin wannan nasara wannan ba kano ne eh, yana da waye wannan <laughs> wato bari muku wata magana karashin ta ɗazu imrul kais yana rera wasu waƙoƙi wanda suna na a cikin sahihul bukhari cewa fitina budurwa ce in ta taso kowa na sha'awar ta saboda ga nan da tsayayyun nonuwa sharshar yace amma an ta tsufafa idan budurwa ta tsufa sai ka ga hanci na zubar ruwa nono ya zama na cap komai ya rikice sai ka ba ka san hada ita da ita haka ne ko ba haka ba to kullum haka fitina take mutane in kafin fitina ta faru suna sha'awarta yanzu iraki ana zaune lafiya aka ce saddam yana da biological anthrax gaskiya ne saddam yana da biological anthrax saddam ya san haka amerika ta san haka iran ta san haka muna musulmin duniya wasu musulmin haka ni ina daga cikin waɗanda ina da yakinin saddam yana da biological weapons da anthrax tabbas ko shakka babu akan haka yana da su kuma ita america ita ta bashi kuma ta bashi ne ya watsa wa iraniyawa sabda suke yaƙi shi ina da yake shi na ɗan duniya ne yake watsawa da aka gama yaƙin aka ce dawo da shi yake a tukunji asalin sirrin yaƙin kenan to amma aka yi munafunci aka ki faɗa al'ummar duniya da aka zo sai aka haɗa kai da ita iran da sun shi a wani cikin kasar iraki a kan lallai sai a yaƙi gwamnatin saddam sai suka bada goyon baya da kurdawa da yan shi'a da yan gudun hijira shi ke yaƙi yaƙi ko za ka yi ba in aka ce a gidanka za a yi yaƙi kaka yarda a duba da kyau ka gani a zai shagon ka kana so da tangaran duk gaskiyar ka a yi dambe ka yi kaye duk gaskiyar ka za ka yi kaye a ce ka ka da wani amma kuma jalinta zai baka labarin kuskuren ka haka ne ko idan kuka gane wannan jama'a idan kuka gane wannan wato kullum ita fitina haka take kullum idan mun zo da yi wa'azi mutane abin da suke so suna da wata matsala da take damu su mu kuma yana daga cikin sharaɗin wa'azin ne. ba a ga wata da wa'azi ne rabbi ko ramu bayya idan kai dan iyala ne dan dare ka bata maka ran da wata albani ya wa'azi ya maka rabbi ko karshen ta kai zai koma kan mashayiya mu a jin musulunci muke yi ya kacin ta kenan amma in aka taɓo sunna ne sai mu bakkare sai mu rama ba ma bari ku fitin sa abin da yake faruwa psychologically ni na gane abin da yake faruwa wato masu zuwa siyo kasusuwan mu ne a zariya in suka je sun ce wannan ne albani ne zafi sai a basu to wannan kwaya ɗayan sai su da shi ka zaure to haka to da shi ka zaure idan albani ya taɓa gwamnati ne sai ka saɗi ne ta yawo sai ce ka kullum aka sa kasar da albani za a jiyana gaggaba gwamnati sai a ɗauka gaba ɗaya shi wa'azin shi haka yake haka ne ko ba haka ba saboda abin da ya zo maka kenan misali sadda su malam musa duka suka yanka doki a sakata suka ci da na zo hudubar juma'a sai dai akan matsalar sai aka sai kasa ɗin mai dubura aka yi tasawa a wani masallaci kullum da asuba shi ake sawa dan nan sai na je wannan an gwarwa mu a bini ban sani ba wata tsohuwa aka ce hajji ya'e eh, malamin nan da kuke jin shi yana wa'azi da asuba ana sa kasa ɗin shi to yau da kanshi ya zo ta ce au wa'azin dokin duk ba mun dubu ba da dokin ne doki a kira ita ko abin da ta ɗauka shi ne wa'azin cin doki ne tana da gaskiyar ta faɗa haka don iya abin da ya zo mata kenan amma ai kuskure ne ka ɗauka cewa wani kaɗai wa'azin sa kanka ba ne abin da muka sani a cikin waɗanda ke wa'azi kakam a ne ke da wannan ɗabi'ar kullum wa'azin su zai shafi fagen sahabbai ne amma mu in ka ji mun wa'azi ziyartar mun taɓa shi'a ɗaya ne cikin ɗari in ka ji mun taɓa ka ɗaya ne cikin ɗari in ka ji mun taɓa gwamnati ɗaya ne cikin ɗari to amma wani abin da ya zo mai kenan misali kasaɗina na tamanin da ɗaya na karatun littafin asfarin albattar ya yi daidai da mu na jihar kaduna ya yi magana akan allurar rigakafi ya ce malamai suna ƙanzon kurege suna yin magana ba su da ilimi a kan rigakafi da na zo na zauna na kawo tarihin yadda abin ya faru to sai na mai da martani a ciki shi ne kasan na tamanin da ɗaya to shi kenan sai aka kai wani kawai shi abin da yi sai ce ka shi wannan malamin kullum wa'azin shi akan gwamna allurar rigakafi kawai shi ke. sai na muka haɗu na ce mishi wannan kasar yace kasar kaza ne shi kawai kasar da yake kenan muke to kaga wannan kasar din ne na tamanin da ɗaya cikin kasusuwan da muka yi guda tamanin da tara ne kai ka ji kwaya daya za ka iya hukunta iya abin da yake kenan sai ka iya tattaruwa gaba da yanzu nake muku wata raha nake cewa mu yan jarida ne gaskiya ne ina aikin jarida amma a yadda muke kafin mu fitar da perspective ko rahoto akan kaza sai mun taɓa nan mun taɓa nan mun taɓa nan mun taɓa nan saboda muna sane da ranar da Allah zai tsaye da mu mu bashi rahoto na gaske amma yan jaridan yau kawai abin da suke sai a tabo yau ka ce shikenan aka ji abin da gwamnati take so kowa na ke so kawai sai a zo sai a sa haka a'a dan haka ku fahimci wannan da kyau jama'a gaskiya muna wa'azi akan shi'a kuma ni na san a najeriya ina ɗaya daga cikin waɗanda suka tsananta magana akan shi'a ko shakka ba na yin haka kuma na san ma na saka littafai ina karantar da su har yanzu waɗanda suka shafi mai da martani akan shi'a amma kusan wannan ba shine kashin bayan da auren ba kashin bayan da auren shine karantar da madarar alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf wannan shine kashin bayan da awarmu idan kana son ganin wannan ka tafi ka hau www.salafiya.com ko salafipublications.com ko salaf.com ko .net ko .org ta ga cikakken bayanin yadda da'awarmu take ko kuma ka buga wwwgeocitiescom city slash makadis za ka ga cikakken bayanin manufar waɗannan su ne manufar mu wallahi yaɗa alƙur'ani da sunna amma a ƙoƙarin yaɗa alƙur'ani da sunna sai a samu wasu sai su ɗan tsogali ƙur'ani da sunna ɗin to shi ne sai mu ɗan tsaya muka ɗan casa su ne. ina fata an gane amma ba wai casa wacce asalin ba eh, ba kullum casa muke kama injin surfe ba eh, karantarwa muke yawa da tambayar can abinda nake baka shawara ɗazu na yi ishara na ce annabi mu annabi ne wanda ya zo da ilmomi iri-iri to kai ma za ka iya kasancewa kai ilmomi iri-iri kuma ba wani abu bane ai na ce mana annabi ya ce innamal ilmu bita'allum ilimin sai an koya ko shikenan me ka karanta a rayuwarka idan kai dan boko ne accounting ka karanta accounting din nan yanzu kuma kana son ka iya wani abu da ya shafi engineering kuma ka zauna ka karanta science from the roots ka iya sannan sai kuma ka zo sai ka ci gaba ba ka ganin al'imamu ibn hazmin psychology ya karanta da philosophy ya shigo masallaci malamai suka ce da ɗan sarki ne in zo ya shigo masallaci da yin tafiye masjid ba suka ce ran sarki ya daɗe ran kai daɗe ana yin nafila annabi ya ce an shiga masallaci a yi nafila ta tashi ya nafila tun da shi ɗan lokacin ne bai san karatun musulunci ba ran nan aka sake zuwa za a yi jana'iza ana zaune ana jiran gawa bayan sallar la'asar sai shigo masallaci ba an ce mai na fila baran nan sai na fila yau sai suka ce ran sarki ya daɗe an fi cewa ai na fila kuma wannan lokacin ce a'a ran nan na zo na ban yi ba kun kun ce yau na zo kuma na yi kun ce a a ce da bai ku nuna min malamin da fi kowa iya shi ba gari nan zan je in koya ba za ku sake mun haka ba shi ne ya je ya koyi ilimin shi da hadisi to saboda ɗan boko ne ya karanta philosophy ya karanta psychology yana jin turanci yana jin yaren aramaic yana jin yaren greek in ya yana rubutu in ce ne lokacin sai ka ji scientifical ya koma yana ta bayani misali ka koma babin sallar kusufi za ka yi mamaki na yi wata hudu ba hudu ba nan kusan da aka yi solar eclipse mai cikakken bayanin ya ake busutu ke faruwa na rana da wata in ya faru ya ana iya fokasin a hasaso kafin yi bayanai akan haka taken mace shi ne busutu ayar Allah kasar dina ne yawa mai kasar ɗin ya zo da su ku tambaye shi da Ja'far Allahu alam a ciki na ɗauko sai da na yaba Ibn Hazm nake kun ga kusan shekara dubu ɗaya da ta wuce Ibn Hazm yana da ilimin daidai da waɗannan abubuwan saboda ya faɗi wata ƙa'ida wadda a cikin ilimi na astronomy ku bambance akwai bambanci tsakanin astronomy da astrology astronomy shine ilimin hisabi astrology ilimin taurari wannan shine lutu ne na bokanci to ce ibn hazm yana da cikakken ilimi akan astronomy wato he was an astronomer to a nan yanzu kaga malami ne ibn hazm na fiqh amma kuma gashi astronomer gashi kuma philosopher gashi kaza kaza kaza yaya aka yi sai da ya zama karatun nan ya koma a hankali ya koyi tafa Abinda muke fata jama'a nan gaba idan tafiya ta tafiya za a cire tsarin karantar da ilimi a jami'o'in da manya-manyan makarantu tsari irin na ingila aƙalla a kawo tsarin da ake kira a yau da tsarin america tsarin ingila is too rigid lokaci ta ba dole lokacin za ka zo karatu tsari na america za ka iya cewa kai karfe goma za ka rinka zuwa darasi na dare zuwa sha biyun dare sai a samu ire-iren ku sai a tsara muku sai a samu lecturer sai a yi signing contract da shi har ku gama digirin ku haka ba misali kuna jin wani muhammad dan juma usman yana labaran duniya a tashar voa ta america malamin mu ne injiniya ne na kwamfuta kwararren injiniya zai rikita kwakwalwar kan ya tasa kwamfuta a gaba amma kuma ka ji shi dan jarida ne shi din nan ka gan shi mutumin kasar adamawa ne dan garin naman bahaushen nan ne da ya tafi america ya aiki ya tafi kawai ya shiga wallahu alam shi nan ya je ya shiga da yamma da dare ya yi irin wannan karatun shi nan yanzu ya ci yake da shi kuma microsoft certified systems engineer ne ƙwararren engineer ne na kamfanin microsoft wato mcse duk da yaushe karatun duk da daddare to wannan system din na ce ana kiran shi na america ko kuma da yadda ba kenan islamic system ne manzo Allah ne zai da wannan karanta hadisin na Umar cikin sahih Bukhari babu mau'izatul rajul bi tazwid hali zawjiha a cikin na Umar ya ce yana zuwa makaranta da daddare an fahimta wani lokacin kuma yau ya je makaranta da zai je kasuwa abokin shi zai kasuwa shi kuma je makaranta suna bayayya ma'ana inda za a kawo tsarin da zai sauƙaƙe mana ilimin jama'a yanzu a nan gaba gare ne akwai wani accountant ne ƙwararren accountant amma yana son ya samu cikakken digiri a kan information and communications technology to da makarantar nan sai a buɗe wani darasi karfe takwas na dare za a rinka farawa zuwa karfe goma kuma ya zama mustawa ne na digiri sai zai rijista yana akantar ɗin shi sai ya je ya gane duk harkokin shi na akantin ya yi sallar isha ya ci ya ƙoshi sai ya ta shi kawai zai ɗauki lakta zuwa karfe goma har ya gama digiri sai a ƙara shekara ɗaya akan sauran digirori da ake yi wannan tsarin sai ciyar da ƙasa gaba shi amerika ce ta haɓaka kanta cikin ɗan lokaci kaɗan mu kuma har yanzu muna nan a tsarin ingila tsarin ingila kuma to allah ya kiyaye kamar tsarin malamai ne irin namu ba kasan ba da sai ka shekara talatin baka haddata ƙur'ani ba za ka yi babban kai faffari ka fara alo an baki ne ya fiwai zambara ba guje alo taɓare lallan haƙuri amma yanzu zai daga cikin ɗan lokaci kaɗan sai da an ɓullo da hanyar da za a karantar misali yanzu akwai wata hanyar da na ƙirƙiro nake karantar da yara larabci da turanci a lokaci guda bari faɗa muku ku amfana ilimi ne littafin al'arabiyyatul jadida baridi da dai in yasa baridi da dana muku fassara da hausa famanci masa haza bari wannan bari ne sai sun yanzu ne ake cewa da haifar uwayen ko da ba za su hanta jin wannan daga baki na ba kai haza bari this is bari hazihi diba this is diba da haka gaba ɗaya nake karantar da su sai su suna jin larabci suna jin turanci shi nan an rage hanya sai da haka kai ɗan uwa da kake so ka ji kanka kana iya faɗo fannoni da yawa nagewa za ka yi ka faɗa nan ɗin ka faɗa nan ɗin ka faɗa nan ɗin ka faɗa nan ɗin insha Allah Allah ya da taimako to malam ne ke cewa malam ina mai maka barka da zuwa wannan gari yake wallahi yanzu yanzu na iso daga garin jihar Kaduna saboda bin labarin zuwanka yake malam wannan tambaya ita ce nake eh, neman sun ƙarin bayani a kanta na da rigima ce ta taso a cikin makaranta kuma ɗaya daga cikin makarantun gwamnatin tarayya na ko shigar da abin ne na kaduna yake halin da muke ciki a yanzu hukumar makaranta ta hana tashin sallar asuba wanda ake yin daki daki ana kayar da mutane saboda kristoci sun ce ana takura musu da shi ne su ma wakilin nss suka amince tare da sharaɗin su na su bayyana bautar kiristanci a cikin hostel da shi ne duk aka yarjejeniya to malam a halin yanzu dai su mabiya sun ce a gaskiya ba su yarda ba har sai sun nemi kamana har sai sun nemi tada rigima sai ke sai an samu fatawa daga manyan manyan malamai kamar shek albani ko shek za'afar da sauran malamai to malam yanzu ne ne matsayin wannan matsala a halin da muke ciki na rikici to Allah ya kiyaye kun ga idan matsala ta kai irin haka to ta zama yadda ya kira ka ta zama fatawa ba matsala ba kenan to ita kuma fatawa mutum ɗaya duk karatun shi baya ta saboda tana buƙatar ka san halin da ake ciki tukuna kama marasanci halin sa'annan sai ka tofa albarkacin bakin ka tare da ana so ne a tara malamai sun su fitar da mafita a yanzu in iya cewa ku karɓi wannan doka ko ku karɓa ina ganin na ya kuskure domin kaɗai labari ka bani ina buƙatar da in san me ke faruwa amma zan iya baku shawara ita ce idan zai yiwu ku samu hukumar ɗanashin ta ƙasa baki ɗaya ku gaya mata ita ta shigo matsala shawara ta farko kenan shawara ta biyu ku rubuta kukanku zuwa ga hukumar ma'aikatar ilimi domin jihar katsina jihar musulunci ke ɗari bisa ɗari babu kafirci a jihar katsina ko kaɗan duk inda kuwa kafirci ya shigo ne daga baya to in ka shigowa ya yi bayan musulunci ya yi kaka gida to ba shi da wata ta cewa sakaci da lalacewa ma yasa a ƙasa irin wannan wadda ɗan sojoji jihadi ake gina coci ko makamanta haka amma a shari'ar musulunci ba irin wannan ƙasar ce ake gina coci ko a zo a ce za a daidaita kiristiyaniti da musulunci ba saboda asalin ƙasar ta musulunci ce idan yanzu kuka karɓi wannan sharaɗin daga abin da zai haifar ga shi shine wasu za su ce ba su yadda ba kuma suna da gaskiya ya za a yi musulmi da za a tashe shi ya sallah asuba ba ai wato kiristoci za su iya amfani da wannan kenan su rinka tayar da ire-iren waɗannan bukatu nasu don a ce to duka an hana misali mun daɗe muna harkar wa'azi jama'a akwai inda muka je muna wa'azi sai a tada fitina kuma ka tada fitina sai a ce to ya zo wa'azi an yi fitina to yanzu duk an hana wa'azi sai su waɗancan su ce sun yarda don gida ma ba wa'azi suke ba sun yi hakan ne to wannan tileri ɗin shi ne kiristoci su ma su kan shi za a ce a makaranta ko da ta gwamnatin tarayya ce a ce za a amince a hadata da musulmi sallah wannan sharrin jama'a shekaru fiye da ashirin ta da suka wuce mun san shi a jami'ar bayero ma fa a nan biyu ce akwai lokacin da aka hana ɗaga murya wajen kiran sallah a nan biyu ce fa wai saboda ana tayar da ana damu su wai is a public disturbance aka wani turancin banza aka sa in court duk wannan ƙarya ne kano kasar musulunci ce katsina kasar musulunci ce gizawa kasar musulunci ce wanda zai yadda a yi musulunci ɗari bisa ɗari ya tsaya a matsayin shi na ɗan kaɗan raɓa ɗan tirani amma wanda ba zai yadda a yi ɗari bisa ɗari ba to ba hanya ne ko ba ƙasar su jama'a islamic center a enugu ku je ku gani a bishop street bishop and Yago street a islamic center sardauna ne ne aka gina ta 1964 yau shekaru kusan 44 kenan amma me ya faru ni na sha ina kwana a gurin wallahi yara kwaya biyu ne suke raya wurin da isa afwan guda uku da isa da musa da muhammad yara ne inyamurai suka musulunta suka yi makaranta a asibitin da can a anafiya sai suka dawo suka zauna suna karantar da musulunci amma wallahi su dukkan manta da suke kwana ƙarfi hudu na asuba kiristoci za su tsaya a gaban islamic center nan suna musu wa'azi musu a yi da turanci a yi da imamuranci ana kiransu zuwa ga addini ba a haƙura da su ba suka je suka kai kuka zuwa ga dpo na wurin cewa mutanen nan suna zuwa suna tashin da bacci suna sa lasifika irin ta masu fiya-fiya suna tashin da bacci kuma mu ba addinin su muke ba amma me aka ce sai aka ce a ai a titi ne suke yi ai titi suke bi ba su shigo cikin da'ira kuma yaran nan musulmi ne ɗan ƙasar ma fa saboda suna musulunci ana cutar da su suka ce za su amma aka bi sai a biyo mu da cutarwa har ƙasar mu da ma kuma ce yanzu kamar a katsina a katsina aina idan umarin dan laji da zai dawo duniya ba zai tsinye musu albarka ba wannan zalunci ne amma kamar yadda nake ba zan yi abin da nake ku ta da hankali saboda mu musulmi ba a yi iska ba ne mamata da hankali amma ku bi constructive mana hanyar da ta dace kamar da ce ku samu amir na ƙasa na mss malam muhammad lawal mai doki ku same shi sannan ku samu amir ɗin ku na nan kafin ku samu amir na makarantar ku zauna ku samu manyan da ku samu malaya ku musa hassan kafin can ku samu ku zauna ku ce kuna neman elderly advice me za su ba ku shawara ya ya kamata a bullo kar ku tada hankali amma kar ku karɓi wannan kaskancin ina fatar an gane wannan ita ce abin da ban faɗi Allah ya kiyaye na'am to kusan lokaci da ya wannan kici Allah ya barta mana yana hukuncin mutum da yake tara masu kalangu da yan dambe da matan banza ana sa musu kudi ana kiɗa suna yin dambe ana yin ihu suna ana dariya har ma jama'a suna zai sallar a yi wa aiki ya ce matan banza da yan dambe ke da kalangu kaga duk ai garin banza ne yake kare a farofaron banza bai halatta ba kuma haɗarin shi ne ya kai da yana shagaltar da wani musulmi abin da muke fata shi ne idan an ga munkar irin wannan a bi hanyar da za a bi a hana shi Allah ya kira masu mulki da manyan ƙasa wajibi ne su rinka hana irin wannan barna idan kuka bar ana samun gidajen karuwa a tsakiyar angonin ko kuma yan iska irin waɗannan baka kuɗuta wata ranka ga yarka cikin su ba wata ranka ga ɗanka a cikin su saboda faruwar halin banza a anguwa yana nuna wa yara abin babu komai sai da haka don Allah a yi kokarin hana wannan amma bari ku akwai wata da'awa wadda ba a yin ta har su ban ce ba a yi gaba ɗaya ba ba a dawar da ita ba wato galibi da'awar mu ta wa'azi ce muna buƙatar abin da malaman ke kira da'awa sirriya annabi ne ya faɗe ta cikin alqur'ani summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum أسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا annabi nuhu ya ce yayi wa'azi a fili yayi wa'azi a bayyane yayi a koye to wa'azin koye din man jama'a ba yin shi yanzu wannan da aka sai na fara kalangun nan sai a je a yi sallama da shi mun nan dattawa malamai su je same shi a nan mun zo wurinka ne muna ganin muna abu ne wanda kake jibanci da kai ba don haka don Allah kar ka sake wannan a yi shi wa'azi a yi nasiha kamar sai su ja bakin su shiru kar su taɓa nuna cewa ma su suka je wurin shi sai kawai sai a ga automatically ya daina na je wani gari na yi wa'azi dattijo ne ya tashi ya ce alhamdulillah yace jama'a kun ga Allah ya yi mana izalatul bid'a wa iqamatus sunna nace haka ko baba yake kwarai da gaske ka kaga inda ta wa'azin nan nan yace to shekaran jiya an saka wata waƙar shata a nan wurin da ya ce ba mu ya tara masu kalangu ne a ta shan kiɗa ana holewa ya ce ran nan sai na biyo aji ya ce sai na daina shi ne mun mai da wurin na zama wurin wa'azi yanzu yaya aka yi sai da muka zauna da shi a ɓoye sai ce malam abubakar mahamudu bin allah gafarta mishi shi ya aiko da malamai suka zo suka min nasiha ya ce ka ga in ban da yau da nan faɗa yace ba wanda ya san yaya aka yi alhaji wani aka bai na kalangu aka da ana wa'azi a wurin to malamai ku da irin wannan da'awar sun ko ga mutum ya lalace kafin attack dan muna da attack yawa kan sun ji an yi mamcin din shi a magariba sallan magariba ko a wa'azin kasa baki da a cewa da kaza kaza a'a an gara kora shi ke sai a je a same shi da Allah kaza kaza kaza kaza shi kenan haka a cikin tertiary institutions cikin jami'o'i in ga yarinya tana yawo tsirara kira ta ke wannan bai dace da ke ba da Allah ki daina gudan miki da mutunci zai yi ke rinka kan haka shi kenan sai da al'umma ta gyaru to mun rinka yin irin wannan yana wa'azi yana tasiri sosai daga cikin nau'in wa'azi Allah ya taimake mu to wani lokaci ko to insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am to da kada a manta gudan Allah ya ce da shi ko turo iyalansa ko kannin shi ko iyaye haka da safi amin mana karfe tara insha Allah za a fara aiwa kan tabarbarewa ƴaƴa mata da kan tabarbarewa tarbiyya da kuma gudunmuwar da mata kamata su dawo wajen jawo wannan tarbiyya da kuma gobe da wannan kuma akwai ba a ci gaba da wannan ba su da nisa insha Allah gobe da wannan abin gurbin Allah ya da ban sani ban karfe kudu da rabi zuwa karfe shida da rabi daga nan bayan magarba babu karatu sai kuma da zuwa kofar fada da misalin karfe kafa da rabi insha Allah da za a magana akan sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi